والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin fasilul kitab fi zikir ahambil firakil islamiyya yau za mu tashi muna magana kan murji'awa a yau za mu tashi shafi na 84 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amma ta'rifuhum bi annahum alladhina yu'akhiruna 'aliyan 'an ad ula amma ta'rifun su ta'rifun murji'awa hmm. cewa lallai su ne waɗanda suke jinkirtar da aliyu daga darajar farko ilar rabi'a zuwa ga daraja ta hudu wannan bin ganta ba ko wai wai wasu yi tarifin murji'awa cewa su ne waɗanda suke jinkirtar da aliyu bin abi talib daga darajar farko zuwa ga daraja na hudu maimakon aliyu bin abi talib ya zama shi ne? mai daraja na farko a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi sai a daga shi a kai shi zuwa ga daraja ta hudu to wai duk wanda ya wannan shine ba murci'i shine malaka cewa fala ya ce wannan bai inganta ba fa inna hadha laysa min al-irja'i fi shay to wannan sam sam ba shi daga cikin irja bal huwa ainu sawab yin haka shine daidai أن يكون ترتيب الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه يا زمن تو ترتيبي الخلفاء جيران تو كليبوتي سو ودنا أشي أبو بكر شيني نفرقو أو جن درجة ثم عمر سأنن عمر ثم عثمان سأنن عثمان ثم علي سأنن علي بن أبي طالب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأن أصلي daga cikin usuli ahalus sunna wal jama'a ina fatan gane idan kai ahalus sunna ne to wannan shine ka'idar da ya kamata ka bi idan muka dauki wancan tarifi kenan ahalus sunna sune murji'awa ko saboda ahalus sunna a wajen jerantawa sun kai aliyu bin abi talib zuwa ga martaba na hudu alhali aliyu bin abi talib a cewansu ya kamata ya zamanto a martaba na farko na ba san gani to da jin wannan kasan san cewa aqida ne na yan shi'a ko yan shi'a ne a nan wajen suka kira ahlus sunna da suna murji'a na'am kama la yakhfa kamar yanda baya koya وقد تظاهرت wa من ala والسنة على dalilai sun jerantu sun ninninki juna daga cikin kitabu wa sunna akan haka akan cewa abubakar shi ya fi daraja gaba ɗaya cikin sahabbai sa'annan Umar ya biyo baya sa'annan Usman sa'annan Aliyu wa amma ta'rifuhum bi annahum alladhina arjaw amra Usman wa Ali wa Talha wa Zubair ila rabbihim sanan amma ta'rifun su cewa su murji'awa su ne wa'anda suka jinkirtar da al'amarin Usman da Aliyu da Talha da Zubair zuwa ga ubangijinsu bi ma'ana abin da ya faru tsakanin sahabbai wato abin da ya faru tsakanin ainihin sahabbai to wai kawai su ba za su yanke hukunci ba ba za su iya gane mai laifi da wanda ya daidai ba <clears throat> dukansu gaba ɗaya sun jinkirta al'amarinsu zuwa ga ubangijinsu <clears throat> an gane yayi saka tarifinsu cewa su murji'awa su ne wa'inda suka jinkirtar da al'amarin usman da aliyu da ɗalha da zubair suka jinkirtar da su zuwa ga ubangijinsu fala ya tawallawnahu ba sa jibintar su wala ya tabarra'una minhum sannan ba sa yin bara'a da gare su ina ba tan gani babu ruwansu da Usman kuma sannan ba sa yin bara'a daga gare su babu ruwansu da Aliyu sannan ba sa yin bara'a daga gare shi haka nan Talha haka nan Zubair wannan wani irin akida ne an fahimci wannan ayi saboda su masu wannan fahimta suna ganin wa'annan sahabbai su ba sa jibintar sahabban babu ruwansu da goyon bayan su nufin babu ruwansu da su kansu kuma an gane wannan hari kawai sun bar al'amarinsu zuwa ga ubangiji sun bar al'amarinsu zuwa ga ubangiji na'am na'am fa kalamun ghairu sahih to wannan magana magana ne wanda bai inganta ba gaskiya na'am ولكنه محتمل على الأقل الدرجات على أقل الدرجات نعم والله أعلم سيدي لا أجي دوكا صار لا أجي دوكا za iya wannan a wato wannan magana ya kasika yana da ihtimal akan mafi karancin darajoji in ka duba wato wannan zai iya zamantowa irja'i wannan magana nasu wato akan mafi karancin daraja zai iya zamantowa irja'i tunda sun ce su ba sa sukan usman amma ba sa goyon bayansu kuma ba sa suka kaga kenan sun bar al'amarin zuwa ga Allah shi ma wannan wani nau'i ne na irjayi ai na'am na'am wa amma ta'rifuhum bi annahum alladhina yu'akhiruna hukma sahib al-kabira ila ma ta'rifun su cewa murji'a sune wa'anda suke jinkirtar da hukuncin ma'abuta manyan zunubai zuwa tashin kiyama suna jinkirtar da hukuncin masu manyan zunubai mutanen da suke aikata zina suke caca suke shan giya suke luwadi to suna jinkirta al'amarinsu zuwa tashin kiyama fala yuqda alayhi bi hukmin ba a yi masa hukunci da hukunci fa hadha khata'un wannan kuskure ne na fatan gane na'am to wai wai irjani shine ma'abota manyan zunubai in an tambaye ka wane ya yi zina menene hukuncinsa sai ka ce Allahu a'lam wane ya sha giya menene hukuncinsa sai ka ce Allahu a'lam wane ya yi luwadi menene hukuncin sai ka ce Allahu a'lam shin wannan daidai ne mutum ya aikata wayannan manyan zunubai menene hukuncinsa fasiki ne amma an gane ahlus sunna duk mutumin da ya aikata manyan zunubai sunan shi fasiki sai dai idan ka tambaye mu menene hukuncin shi a lahira sai mu ce mutumin da ya aikata manyan zanubai ba tare da ya tuwa ba yana cikin hadari al'amarin shi yana cikin me yana cikin hadari an gane wannan ko to amma za mu iya yanke mai hukunci cewa lalle dole ne shiga wuta ba mu da wannan kuma idan ya shiga wuta za mu iya cewa lalle sai ya dawoma a ciki la mun san cewa masu aikata manyan zunubai wanda ba shirka ba ba sa dawoma a wutan jahannama Allah ta'ala na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa akaruna murjauna li amri Allah imma yu'azibuhum aw yatubu alaihim an gane wannan ayi saboda haka wannan shine aqidar ahlus sunna amma wayannan bayan Allah sun ce idan mutum ya aikata manyan zunubai ba a yanke mai hukunci da komai wannan ce ne na'am fa innal asma' ash-shar'iyya thabitatun li jami'il mukhallafin lalle sunaye na shari'a suna tabbata ga dukkan mukallafai min muslimin wal kafirin wa fasiqin daga ainihin musulmai da kafirai da fasikai kuma ila zalik eh duk wanda ya aikata aikin musulunci sunan shi musulmi wanda ya aikata aikin kafirci sunan shi kafiri wanda ya aikata aikin fasiki sunan shi fasiki da abin da ya kama da wannan wa amma hadhihi al-asma'u tajri ahkam ad-dunyawiyya li ibadillahi fil ard amma wa'annan sunaye suna gudanar da hukunci na duniya ga wa'annan bayan Allah a doron kasa duk idan mutum ya aikata aikin da ya cancanci a yanke mai hukunci za a yanke mai hukuncin da ya dace da shi a doron kasa in ma fasiki ko kafiri ko ma kaza da sauransu wa amma ahkamul akira min janna aw narin amma hukuncin lahira game da cewa mutumin da ya aikata manyan zulubai shin dan aljanna ne shi ko dan wuta fa hiya sabitatun ala wajhi umumi to yana tabbata akan fuska na umum duna ta'yin shamsi ba ayyanawa ga wani mutum misali yanzu in nuna wani a wannan masallacin sai ce wane saboda yana aikata aiki mai kyau ɗan aljanna ne kai tsaye ya halatta ya halatta sai dai cewa ne saboda yana aikata aiki mai kyau muna mai kyakkyawan zaton shiga aljanna an gane wannan muna mai kyakkyawan zato muna masa fata na shiga aljanna wannan shi ne ka'ida amma mu zo mu ringa ayyana wasu mutane duk kirkinsu mu ba su hukuncin 'yan aljanna ta wannan kuskure ne amma ala sabilul umum a dunkule ina iya cewa duk waɗanda suka aikata aiki mai kyau yan aljanna ne su sannan a dunkule ina iya cewa duk waɗanda suka aikata munanan ayyuka yan wuta ne an gane wannan a dunkule kenan amma in zo in ware wani mutum in ce mai dan aljanna kai tsaye alhali yana raye yana tafiya a doron ƙasa sai dai waɗannan wanda manzon Allah ya kama sunansu da kansa ko manzan Allah ya kama sunan wasu ya ce ‘yan aljanna ne, to mu ma mun ƙudirce wannan mun yadda ‘yan aljanna ne su. Irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Usman, irin su Ali, irin su Dalha, irin su da sauransu, da irin su Fadima, da irin su Bilal, da irin su Hassan da Hussein, Allah ya ƙara musu yadda. Ire-iren wa'annan wanda manzan Allah ya kama sunansu, irin wannan bakar mata da take farfadiya. Ko? To ire-iren wa'annan kamar yadda manzo Allah ya kama sunan kuma za mu kama sunansu mu ce yan aljanna ne amma sauran mutane wanda su mutanen kirki ne ba a kama sunansu ba za mu ce muna musu kyakkyawan fata a dungule an gane fa amma man daga wa asar fa amma man daga wa asar al hayata dunya fa innal janna fa innal jahima hiya al mawa amma duk mutumin da yayi dagawa ya fifita rayuwar duniya kan lahira fa innal jahima hiya al ma'awa lalle wutan jahim shine makomansa kaga wannan a dungula kenan duk mutumin da ya wuce gona da iri ya zo ya fifita rayuwar duniya kan lahira to lalle wutan jahim shine makomansa a dungula kenan amma idan muka ga wani mutum ya fifita rayuwar duniya kan lahira sai wani ya tambaye mu to akar maka Allah kaga wani ya fifita rayuwar duniya kan lahira menene hukuncinsa me za mu ce a dunkule dai in ya fifita duk wanda ya fifita rayuwar duniya kan akan lahira dan wuta ne to sai gashi wani mutum an nuna mana akan wakan lagawa ne yana fifita rayuwar duniya kan lahira malam menene hukuncinsa yana aikata aiki na yan wuta sai mu ce wane yana aikata aiki da yan wuta hmm. amma kuma mun san ƙarshen rayuwarsa mun san abin da zai mutu a kan shi mutum yana iya farawa farkon al'amarinsa yana aikata aikin kafirci har sai ya kasance tsakanin shi da wutan jahannama sauran zara'i guda sai littafin shi na kaddara ya rigaye shi sai ya dawo ya aikata aikin yan aljanna sai ya shiga ina fatan gane wannan kana iya ganin mutum farkon al'amarinsa yana aikata biyagun abubuwa kafin ya mutu zai ya gyara wani ko farko al'amarinsa yana aikata ayyuka masu kyau kafin ya mutu zai rikici ya zama to kafiri ban ji wannan to wannan shine dalilin da ya sanya ba ma iya yanke hukunci ga wani mutum ayyanan ne saboda al'umur bil khawatim al'amura ana duba ƙarshen rayuwar mutum ne farkon rayuwa mun sani amma ba san akan me zai cika ba an na haifi. to saboda haka wannan yana da matukar fa'ida ɗalibi na salafiya ya gane shi yau za ka ga wasu suna rabon aljanna arha kaga wani ya ce wani shahidi ne wani dan aljanna ne Kun kuma kaga wasu suna rabon wuta ce wallahi wani dan wuta ne babu yadda za yi shiga aljanna aljanna naka ne kai ne kake bada aljanna da kai ke bayarwa za ka iya yanke wannan hukunci to ba kai ke bayarwa ba Allah ta'ala shi ke bayarwa ina fatan gane wannan to saboda haka amma hukunce hukuncen lahira na ainihin aljanna ko wuta fa hiya sabita ala wajhil umum to shi yana tabbata akan fuska na umu duna ta'yin li shakhsin a li eh, ba tare da ayyana wani mutum ba ko kuma zuwa ga wani illa ma ja'a dalilu min al sharif bi ta'yini sai dai abinda dalili zo. na ainihin wahayi mai daraja da ayyana shi kunci. sai dai in wahayi ya zo ya ayyana mana cewa lallewa ne dan aljanna ne lallewa ne dan wuta ne misali an gane ko idan aka samu dalili na wahayi wanda ya zo ayyana mana cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne to shi kenan sai mu yi amfani da shi kamar yanzu abu lahab yanzu menene hukuncinsa dan wuta ne ko saboda nasu qur'ani ya zo tabbace da abila habi wa tabbi fir'auna fa bai hukuncin sa dan wuta ne wa hu fi hadhihi dunya la'ana ko to irin wannan amma da za mu ga wani kafiri yanzu a ce mana wannan kafirin mai hukuncin sa sai mu ce hukuncin sa shi kafiri ne in ya mutu a cikin wannan hali to zai dawo a wutar jahannama har abada amma zai ke yiwa kafin ya mutu ya tuba idan kafiri ya yi shekara saba'in yana aikata aikin kafirci kafin ya mutu sai duba yaya kullum lazi na kafaru in tahu yi kufallahu ma kan salafa ka gaya wa kafirai idan sun hannu sun bar kafirci an gafarta musu abin da ya riga ya wuce na kusa-kusan da suka yi na'am na'am nash'atul murji'a tasowar murji'awa allazi yazharu min tatabbu'i kalami ahli al-ilmi abin da ya bayyana daga bibiyan maganganun ma'abuta ilimi annal irja'a kana fi marhalataini lalle irja ya kasance wa na'am wa ba annal irja lalle irja kana ya kasance cikin marhaloli guda biyu ne irja ya bainahuma yakadu yakunu ghayra mawjud kuma alaqa tsakaninsu yana kusa ya kasance babu shi an gane ku irja'i kamar yadda malaman tarihi ke kawowa ya kasance ne akan marhala guda biyu to amma yaya za a yi a haɗa alaƙa tsakanin marhalolin guda biyu marhalan farko na irja'i da marhala na ƙarshe na irja'i yaya za a yi a haɗa alaƙa tsakaninsu na'am na'am awwalan na farko ويذكر العلماء أن ويذكر العلماء أن الجاء في أول أمره كان في القول فيما شجر بين الصحابة من أمر ما لم يسرع أن بتاوى ما لم تاريخي ما لم فرق سنة شوالل الإرجاع أفرق الأمر إنسا يا كسن شيء game da magana ne ga abin da ya faru tsakanin sahabbai in amru Usman dangane da al'amarin Usman kun gane ko abin da ya faru tsakanin sahabbai na al'amarin Usman da Aliyu da Talha da Zubair wai wannan shine farkon irja'i wa annahum la yatawallawna wa la yatabarra'una minhum kuma lalle ba sa jibinta kuma ba sa yin bara'a daga wayannan sahabbai ba sa cewa ga mai gaskiya ga mai kuskure daga cikin wayannan sahabbai bal yurja'u amruhum ila khaliqihim a'a suna jinkirta al'amarin su zuwa ga wanda ya halicce su wa yazkuruna anna awwala man zahaba hadha al-mazhab wato suna ambatawa malaman firak suna ambatawa. wai farkon wanda ya tafi zuwa ga wannan fahimta ya kutsa cikin wannan zurfin ainihin fahimta huwa hasan bin muhammad bin ali bin abi talib shine al-hasan bin muhammad bin ali bin abi talib an gane abin nufi a nan wajen wai abin da ake nufi da irja'i a wajen wasu wai abin da ya faru tsakanin sahabbai abin da ya faru tsakanin ainihin aisha da ali bin abi talib irin Aisha da Dalha da Zubair da Ali bin Abi Talib da kuma abin da ya faru tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda ga baki daya an gano wannan ko to lokacin da aka yi wannan rikici tsakanin wayannan sahabbai to ya kasance mutane sun kasu kashi kashi akwai mutanen da suke ganin cewa sahabbai ga baki ɗaya sun yi ridda sai dai wanda ya goyi bayan aliyu bin abi talib an gane a cikin wannan fada duk wanda bai goyi bayan aliyu bin abi talib ba ya kafirta ainihin sauran sahabban to ya ridda. wannan shine aqidan wa shi'a ɗan shi'a suna da fahimtar rikicin da aka da ya faru tsakanin sahabbai to kawai ka ce aliyu shine mai gaskiya sauran sahabbai kafirai ne wannan shine mummunan aƙida na shi'a dangane da wannan matsala din sannan akwai aƙida na ainihin murji'awa kamar yadda malamai na ainihin kira suke cewa su ne wa'anda suka ce wannan rikicin da ya faru tsakanin sahabbai mu gaskiya ba ma so mu kutsa cikin wane ne mai gaskiya waye mara gaskiya saboda idan an ce za a kutsa a binciki mai gaskiya da rashin gaskiya to abin zai iya janyo fitina kawai mu babu ruwanmu da sanin wane ne mai gaskiya ko mara gaskiya kawai al'amarinsu na wajen Allah Allah shi ne zai binciki wannan abin gobe kiyama ina fatan gane wannan saboda haka mu duk bangarorin guda biyu ba ma goyon bayan kowane bangare ko ba ma farranta da kowane bangare aka ce wai waɗannan su ne farkon ainihin farkon tsoro na ainihin girja in ji masu wannan fahimta ɗin an gane ko domin kusan da aka yi wannan rikici akwai sahabban da suna tare da aliyu bin abi talib akwai wasu yan kaɗan da suke tare da muawiya amma kuma akwai kuma yan ba ruwanmu wanda su ba su goyi bayan aliyu bin abi talib ba ba su goyi bayan muawiya ba irin su abu da radiyallahu anhu irin su abu bakara al da ire-irensu suna da yawa ba sa tare da kowane bangare wai waɗanda ba sa tare da kowane bangare wai su ne farkon irja in ji wasu daga cikin malaman tarihi to yanzu wannan rikicin da ya faru tsakanin sahabbai mutumin da ya shiga cikin wannan rikici ya kutsa cikin menene hukuncinsa wanda ya goyi bayan aliyu bin abi talib menene hukuncinsa wanda ya goyi bayan muawiya dan abi sufyan menene hukuncinsa yaya hukuncin kuma wanda yake shi babu ruwansa ina ba san gane wannan na'am to ahli sunna wal jama'a sun yi bayanin mawqifin su dangane da rikicin sahabbai duk da cewa kamar yadda kowa ya sani wato fitina babu mai san shi amma in ya riga ya zo to dole ne a nemi amsa game da wannan fitina din Allah yakan jarabi musulmi an gane ko mutumin da baya son fitina sai ga Allah ya jarabe shi ya kuka cikin fitinan in ma ya sani ko bai sani ba to tunda dai an riga an yi fitinan menene mawqifin ahli sunna Daga ce mawqifin ahlus sunna shine abin da ya faru tsakanin sahabbai wato akwai wanda yake mai gaskiya akwai wanda yake yayi kuskure akwai wanda yayi ijtihadi ya dace wannan shine Ali bin Abi Talib da magoya bayansa sa'annan akwai waɗanda suka yi ijtihadi suka yi kuskure sun yi ijtihadi sun yi kuskure su ne bangaren Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu an gane ayi wa'anda suka yi ijtihadi suka dace suna da lada nawa lada biyu wa'anda suka yi ijtihadi suka yi kuskure suna da lada ɗaya. wa'anda kuma suka ce babu ruwan zuba, aka ce wa'annan ma a wajen ibn tabiya shi yana ganin wa'annan ma sun fi lada wanda ya ki shiga wannan bangare ya ki shiga wancan bangare shi kawai yana so duk bangarorin guda biyu su zo su sasanta dukkan su musulmi ne gaba daya mai kuskure ya gyara kuskurensa ina fatan gano to ibnu tabiya a cikin mutumul fatawa ya kawo hujjoji masu yawa da ya nuna cewa waɗanda ba su shiga cikin wannan kutuna ba suna da falala mai yawan gaske Ina fatan gane har ma ibnu tabiya a cikin abubuwan da ke faruwa sulhun da hasan hasan dan hasan dan aliyu radiyallahu anhu sulhun da yayi da muawiya har ya zama to ya damka ainihin shugabanci zuwa ga mu'awiya shi ya haƙura da shugabancin ibn tariya ya ce abin da ya yi ya fi abin da shi ya yi abin da alhassan bin ali bin abi talib ya yi na sulhu ya miƙa wannan shugabanci ya fi abin da ali bin abi talib ya yi na yaƙi ya kawo hujja da ayan nan inna mal nuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum da kuma can ayan da Allah ke cewa wa sulhu khair na fatan gani to saboda haka shin wayannan mutane da suka ki yarda su kutsa cikin fitina ya zamanto suka ce suna tare da sahabban gaba kiɗansu shin za mu iya yarda cewa su ne farkon murji'awa? za mu iya yarda cewa su ne farkon murji'awa cewa wa'annan su ne asali wa'anda su wa'ancan murji'awa da suka zo daga baya suka gina a kan nasu Tuka ga wannan wannan magana ba daidai mana gaskiya na'am wa annahu kasaba bi ila amsar almuslimin wai masu wannan fahimta suna ambata cewa farkon wanda ya tafi zuwa ga wannan fahimta ya kutsa cikin wannan zurfin teku shine alhassan bin muhammad bin ali bin abi talib an gane ku ya rasu jiran annabi na na dari wa annahu kataba bihi ila amsar almuslimin cewa ya rubuta wasiƙa na ainihin irja'i zuwa ga ainihin birane na musulmi yad'uhum ila hadhihi al-fikra yana kiran su zuwa ga fikira na irja'i wai shine farkon wanda ya bada kiran mutane zuwa ga fikira na irja'i wa annahu nadima ala hadhihi al-maqala wa annahu ruya cewa lalle an ruwaito ruya annahu nadima ala hadhihi al-maqala sai da cewa an ruwaito cewa lalle wato al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib ya zo ya yi nadama ga wannan magana din Na waraja an kuma ya canje daga wannan magana din wa qad zajarahu abuhu muhammad bin Hannafiya. hakika mahaifinsa muhammad bin Hannafiya ya tsawatar masa indama balagahu anhu an hadhihi al a lokacin da labari ya kai gare su a dan shi yana cewa shi baya jibintan wayannan sahabbai kuma baya barranta daga gare su an gani to wai baban ya tsawatar da shi wannan magana naka yana da hadari maganar cewa ba ka jibintar bai taso ba dukkan sahabbai gaba ɗaya muna jibintar su sai da cewa wato duk wanda ya yi ishtihadi ya yi kuskure muna ajiye mashi sa wanda ya yi ishtihadi ya yi daidai muna tare da ishtihadin da ya yi amma dukkan sahabbai muna ne muna jibintar su hmm. babu wani sahabi abin yarwa na fatan hali ka zo ka ce a cikin sahabai mu ga wanda muka dauka mun jefar da wani duk wanda ya jefar da wani sahabi ya zama dan bid'a to a cikin cewan malaman kiran suna ganin wai shi wannan alhassan bin muhammad alhassan bin muhammad bin ali bin abi talib shi yana da fahimtar cewa sahabban nan da suka yi fitina shi bai san bai gaskiya daga cikinsu ba so da shi baya jibintan su baya goyon bayan ko daga cikin su sannan baya yin bara'a daga gare su shin wannan fahimta ne mai kyau ba fahimta bane mara kyau shi yasa baban shi ya fadakar da shi cewa wannan fahimta ta ka tana da haɗari sahabbai gaba ɗaya muna jibintan su an gane sai dai mun san cewa sahabban nan ba masumai bane kamar yadda malaman sunna gaba ɗaya muna jibintan su amma malaman sunna masumai ne yanzu malaman sunna da suka samu matsala tsakanin junansu imamu na malik da ya samu matsala da ibn abi zai duka su gaba ɗaya manya-manyan malamai ne kuma a karan a nan wajen muna jibintan wayannan malamai kuma ma jibintan su muna jibintan su amma kuma duk abin da suka zo da shi muna goyon bayan shi a'a idan ya zamanto wato irin wannan abu ya faru sai mu duba a ina gaskiya take sai mu ɗauki wannan gaskiya tare da cewa malaman dukkan su gaba ɗaya malaman mu ne imamu malik malamin mu ne Ibn abi zihir shi ma malamin mu ne amma abin da ya faru ba ma goyon bayan wani akan abin da ya faru saboda wani yayi kuskure a bangare kaza da kaza da kaza da kaza to wannan shine abin da ahlus sunna suka yi rikicin da ya faru tsakanin sahabbai suna tare da dukkan sahabbai amma kaza da ya faru ali bin abi talib ya fi su gaskiya su kuma wa'ancan bangare sun yi ijtihadi ne su ma sun yi kuskure suna da lada daya ina ba san gane wannan yawa نعم عندما آه بلغه عن هذه المقالة لما ستؤدي إليه من اللوازم الخطيرة نعم لما ستؤدي إليه من اللوازم الخطيرة عندما بلغه عن هذه المقالة نعم لوك شدا شي ما هيكون ما هيكون الحسن بن محمد شي محمد بن حنفية نعم لوك شدا wannan labari ya kai gare cewa ga abin da ɗan ke faɗa a garin wanda zai iya janyo lawazin masu haɗari sai ya gargaɗe shi wallahu alam fa'ida na'am ala sahibul firq wal mazahib al islamiyya malamin nan da ya rubuta littafin al firq wal islamiyya Allah ya masa ya ce wa qad nasha mazhabin al murji'a fi aqab al khilaf siyasi allazi nashaba ba'da Usman. yace hakika mazhaba na ainihin irja'i ya taso ne a ƙarshen sabani na siyasa sabani na siyasa wanda ya ruru bayan kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu wa tawalla Ali radiyallahu anhu al khilafata kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya jibinci shugabanci ولما انقسم اتباع علي رضي الله عنه بسبب ردائه التحكيم الى الخوارج a lokacin da mabiya Ali bin Abi Talib suka karkasu dan saboda yardan shi da tahkim saboda Ali bin Abi Talib ya yarda da wannan tahkim din sai mabiyan suka karkasu ila khawarij wa shi'a zuwa ga khawarij da kuma shi'a wa kana al khawarij yukaffiruna Ali wa Muawiya ya kasance su yan khawarij saboda wannan tahkim din suna kafirta aliyu da muawiya na'am wa na bitakim suna kuma kafirta masu ra'ayin tahkim an gane suna kafirta masu ra'ayin tahkim an gane suna cewa duk mutumin da ya yarda da wannan tahkim din ya kafirta kenan bangaren aliyu bin abi talib a wajen khawarij sun kafirta haka nan bangaren muawiya sun kafirta saboda duk wayannan bangarori gaba ɗaya sun yarda da ni da tahkim an gane wannan ko wa amma shi'a wa min amma su kuma shi'a Abubakar wa Umar wa Usman daga cikin shi'a akwai masu kafirta Abubakar da Umar da Usman kamar su ne shi'a Rafida wal wa yukaffiruna man nasarahu kai suna ma kafirta waɗanda suka taimaki waɗannan Tun mutumin da yake goyon bayan Abubakar da Umar da Usman shi'a suna kafirta shi wakilahu ma yukaffiruna al-umawiyyin <coughs> to mutumin da yake kafirta abubakar da umar kai ne zaka zama musulmi a wajen shi yanzu idan wannan mutumin ya kira ka cewa ya kamata a manta da bambance-bambance a zo a haɗa kai shi wannan mutumin da gaske ke ko yaudara ne ya farga ya gaya ma abubakar da umar da usman sun yi rinda kai dukkan sahabbai sun yi rinda sai dai wasu wanda ba su wuce ya san hannu ba kuma daga baya sai ce yana kira zuwa ga ahalus sunna a zuwa haɗa kai kaga wannan magana a fili akwai karo ai in yana so a haɗa kai dole ne sai ya zo ya yadda cewa wa'annan sahabbai sun musulunta ko kuma ya yadda cewa wa'annan sahabbai ba su ma taɓa kafirta ba balle su musulunta ko sahabbai bayan sun riga sun shiga musulunci ba su taɓa kafirta ba amma wa'annan bayan Allah har gobe suna nan suna kafirta sahabbai kuma har gobe suna nan wai suna kira wai zuwa ga haɗa kai suna cewa wai yan wahabiyawa ne ba sa son haɗa kai a yanzu idan abubakar ya yi rinda me yasa ya yi rinda to abin da yasa abubakar ya yi rinda to ni ai na yadda da shi to yaya za a yi abubakar ya kafirta ni kuma musulunta har ma ka zo ka nemi haɗin kai da ni ina fatan gane wannan to saboda haka yan shi'a wato suna yaudarar mutane ne an gane sun riga sun kafirta sahabbai ga baki daya da ainihin mummunan aqidansu amma kuma suna so su yaudari mutane su yi amfani da ahlus sunna domin su cimma ainihin manufarsu ta siyasa sun ce a zo a haɗa kai da ahlus sunna an gane aiki. to saboda haka su yan shi'a daga cikinsu akwai wanda yake kafirta Abubakar da Umar da Usman kai suna ba kafirta duk masu taimakon su masu ba su goyon baya wa kilahu ma yukaffiruna al-umawiyyin kuma dukansu da khawarij da shi'a dukansu gaba ɗaya suna kafirta bani umayya suna tsine musu an gane ko khawarij suna tsine wa suna kafirta su shi'a su suna tsine wa suna kafirta su a wajen shi'a babu wani wani mutum daga cikin bani umayya wanda yake musulmi tun daga abu sufiyan an gane ku? babansu ko kakansu har zuwa ga sauran mutane irin su Usman bin Affan da kuma Muawiya kada kuma ta Usman bin Affan bani Umayya ne shi to kuma a wajen Shi'a dukan bani Umayya gaba ɗaya kafirai ne haka nan a wajen su ma dukan bani Umayya gaba ɗaya kafirai ne ɗan kawari suna kafirta Usman suna kafirta Muawiya da kuma banu umayya gabaki daya an gane wannan ko na'am wakilar da'ifataini taddai annaha alal haqq kuma dukan bangarori guda biyu da shi'a din da kuma ƴan khawarij dukan suna da awan cewa lalle suna kan gaskiya wa annaha wahdaha alal haqq kuma cewa lalle su kadai su suke kan gaskiya wa anna man adaha kafir cewa lalle duk wanda ba su ba kafiri ne shi dalalin mubin kuma yana cikin basa bayyananne kun gane wannan ko idan ya zama to dan shi'a yana kafirta ainihin dukkan sauran sahabbai gaba ɗaya sai dai aliyu bin abi talib shi kuma dan khawarij sai ya ce ma ainihin dan shi'a kai babban mara kunya ne akwai kafiri kamar aliyu an gane a yi sai ce ai babban kafiri shine aliyu sai ce ma ai kafin usman ya kafirta kafin mu'awiyar kafin sai da aliyu ya fara kafirta domin aliyu bin abi talib a cewar su yan hawari shine wanda ya fara zubar da jinin musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum liqariqaba ba'd kada ku koma kafirai bayana sashen ku na saran wuyan sashi wane ne ya fara saran wuyan mutane da yaki sai aliyu an gane wani ko saka aliyu shi ne farkon wanda ya rinda so da annabi ya ce kada ku koma kafurai baya na sashen ku na sarin wuyan sashi to haka yan kawari suke fassara wannan hadisi na fatan gani suna ka da kuma idan taqal muslimani bi sayfayhi ma wal qatil wal maqtul fi nar to shin aliyu bin abi talib da muawiya sun gwamza da takuba ko ba su ba to duk bangarorin gaba ɗaya yan wuta ne duk bangarorin gaba ɗaya kafirai ne wannan shi ne fahimtar khawarij ta aliyu bin abi talib su kuma yan khawarij babu wanda suke ki kamar aliyu bin abi talib kamar yadda su kuma yan shi'a babu wanda suke so kamar aliyu bin abi talib su kuma ahlus suna suna son duka domin manzon Allah ya ce a so duka an gane kuma dan mun ce ba dan mun ce muna son duka ba muna cewa wai duka gaba ɗaya ba ka kuskure ne kuma an gane wani ko wannan shine abin da mutane suka jahilta sai dai gaba ɗaya ahlus sunna sun yi ittifaqi babu kafiri gaba ɗaya daga cikin sahabbai an gane ko Na. wa kana hadha sababun fi nash'atil murji'a wannan ya kasance shine sababi a wajen tasowa murji'awa a fahimci wannan da kyau menene sababin tasowa murji'awa sababin tasowa wato shine yan shi'a suna kafirta abubakar da umar da usman da sauran sahabbai su kuma yan kawari suna kafirta aliyu bin abi talib da kuma dukkan bani umayya gabaki daya an gane ko kuma kowane bangare yana da hawa yana kan gaskiya an gane to wannan sai ya zama sababin tasowar yan murji'awa na'am sai ka ce mi salimul jami'a su yan murji'awa suna yin sulhu da duka an gane ko kafiru da'ifatan minhum ba sa kafirta wani bangare daga cikin yan murji'awa ba sa kafirta bangaren ainihin aliyu bin Abi Talib ko bangaren Muawiya ko bangaren kaza ba sa kafirce kowane bangare wa taqulu bi imanil jami' su ƴan murji'awa su suna da ra'ayin dukkan su gaba ɗaya masu imani wa amruhum jami'an ila Allah al'amarin su gaba ɗaya yana wajen Allah amma mu a wajen mu gaba ɗaya sahabbai dukkan su ƴan aljanna ne an gane wannan ko mu ba ma cewa al'amarin sahabbai yana wajen Allah domin Allah ya riga ya gaya mana hukuncin sahabban cewa dukkan yan aljanna ne duk da wannan wannan fadan da suka yi misali li'annahum jami'an yashhaduna an la ilaha illa Allah wai abin da yasa suka ce al'amarin sahabbai yana wajen Allah wai saboda sahabbai dukan suna shaidawa an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wallahi annabi Muhammad manzon Allah ne walaisu idan kuffara su tunda suna shaidawa da haka ai su sahabbai ba kafirai bane ai wala mushrikin kuma su ba mushrikai bane bal muslimin a'a musulmai ne su narji'u amrahum muna jinkirta al'amarin zuwa ga Allah Allah shi ya san yadda zai yi da su in cikin murji'awa allazi ya'rifu sara'iran nas wanda Allah shi ya san asirin mutane hmm. yuhasabuhum alaiha wa yuhasibuhum kuma Allah zai yi musu hisabi akan ta وقد سلك هذا الطريق جماعة من الصحابة حقيقة وفي جماعة daga cikin sahabbai sun shiga wannan hanya din karihun niza'a wa salaku tariqan eh akwai wasu jama'a da cikin sahabbai sun kyamaci wannan jayayya wato rikici tsakanin sahabban akwai wanda sun kyamaci abin sai suka shiga hanya bantacce hatta tanjaliyal fitna domin suna so fitina ta gushe sun iya za su koyi bayan kowane bangare domin suna so fitina ta gushe shin wannan bai matsalar shi an gani sahabban da suke rikici da juna sai aka samu wasu daga cikin sahabbai suka iya za su goyi bayan kowane bangare saboda suna so fitina ya fushi an gane wannan ko to sai wasu na cewa wai wa'annan su ne asalin murji'awa to wa'annan ba asalin murji'awa ba ne saboda wa'annan sun san kila ga wa'anda suka yi daidai ga wanda suka yi kuskure ko kuma zai iya yiwuwa su a iya bincikensu suna ganin kowanne yana da kuskure ko kuma a iya binciken suna ganin cewa su gaskiya ba sa iya gane wanda ya kuskure a ciki an gane wannan fitinan da ya faru al'amarin ya rikitar da su akwai fitinan da in ya faru gane bai kuskure ma yakan maka wahala an gane wannan ko to tunda sun kasa gane bai kuskure kawai sai suka yanke hukuncin kawai suna tare da duka kuma su ba za su ringa yanke hukunci na sukan wani bangare daga cikinsu ba menene menene matsalan wannan na'am faqalu bi imanil jami' wato sai suka faɗi imanin duka kama zakarna ce dukkan sahabbai gaba ɗaya suna da imani shin wannan kuskure ne shin za a iya kiran wannan irja'i amma wasu na cewa wai wannan shine asalin irja'i na'am nam kama zakarna kamar yadda muka ambata wa inna ba'dahum musiban kuma ba sa ambatan cewa wasu sashe daga cikin sun dace wa ba'dahum mukhtian wato su suna cewa lalle wasu sashe daga cikin sahabbai sun dace wasu sashe kuma sun yi kuskure wa haisu innana la nastati'u ta'ayyin al-musib min al-mukhti ta inda mu ba ma iya ayyana wanda ya dace daga wanda ya kuskure lalle akwai wanda ya dace din kuma lalle akwai wanda ya kuskure amma gaskiya mu a iya binciken mun kasa ganowa wal nurji wa amrahum ila Allah to nan wajen bari mu jinkirtar da al'amarin su wajen Allah wai wannan shine asalin irja'i an gane tunda sun kasa gane wanda ya dace sun kasa gane wanda ya kuskure amma sun yadda akwai mai kuskuren amma bincikensu bai gano ba to saboda haka sun jinkirta al'amarin zuwa ga Allah wa nawatu hadhihi al-ta'ifa kanat bayna as-sahaba fi sadr al-awwal wato farkon wayannan bangare wanda su ne ainihin mukaddima nasu sun kasance tsakanin sahabbai a zamanin farko allazina imtana'u allazina ba allazi ba gyara allazina allazina imtana'u an yadkhulu fi fitna wanda suka kiyarda su shiga cikin fitina din allazi waqa kana kana waqa haula'i amsal abi bakr al-ansari abi bakr al-ansari irin fitinan da kana waqa bi haula Fitina da ya kasance ya faru da wayannan kana waqa bi haula'i mutumin da ya kasance ya auku da wayannan sahabbai irin su Abubakar Abu Bakara al-Ansari ya ki yadda ya shiga cikin wannan rikici da kuma Abdullahi bin Umar da Imran bin Husayn wayannan manya-manyan sahabbai ne mutanen kirki amma kuma kowanne daga cikinsu ya ki yadda ya shiga cikin fitina Inda ya ce wayannan sahabbai da suka yi rikici na tabbatar da dukkan su masu imani ne amma matsalar shine na kasa gane wanda ya daidai da wanda ya kuskure an gane wannan ko to Allah ta'ala shi taimake mu kamar mu tsaya nan sai a yi tambayoyi wa alaikum salam kalin ka dan daga murya za ka yi tambaya eh kaga an ce idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin sifofin to yana da wani siffa daga cikin siffan munafukai idan kuma ya zama sifofin guda hudu suna tare da shi in zai yi magana ya karya in yana alƙawari ya saba in aka amince bai ha'inci sannan in yana husuma sai ya fada cikin fajirci in ya cika wannan siffa din gaba ɗaya ana iya samun wannan siffa tare da shi to ya zama to yana da nifaqul amali musulmi ne shi amma kuma munafiki an gane wannan yana da nifakun amali ba nifaqun iqtiqadi ba eh a wai ana nufin ya riga ya zama ɗabi'ar shi eh ai za a iya samun mutum wani dalili ya sa ya ƙarya an gane mutum ne ana bin shi bashi kuma ya yi alƙawarin zai biya gobe washe gari washe gari ya yi sai mai neman haƙƙi shi ya zo gidan kuma ya zama ba shi da kokobu da ya zo gidan sai ya turo yaran a gaya ma wannan cewa ba babansu ya yi tafiya alhali baba yana kwanci a kan gado kaga irin wannan abu yana faruwa saboda ba shi da kuɗin da zai biya to irin wannan ƙarya jifa jifa irin wannan bai sanyawa a kira mutum munafiki na fatan gane amma ƙarya ya riga ya zama ɗabi'a shi har mutane sun gane shi da shi saba alkawari an san wani dama ba shi da alkawari inda za ka yi alkawari da wannan to sunan wani alkawari shi sannan kuma idan ka amince mai ka bashi kuɗi ko ka gaya mai sirrinka ka shiga uku in ka gaya mai sirrinka to shi baya iya rike sirri a cikin cikinsa cikinsa kawai na cin abinci ne da shan ruwa in ka bashi sirri to sai ya yi amansa an gane to irin wannan mai irin wannan sifa din wanda an riga an san shi da shi to wannan yana da sifa na nifaq an gane amma mutumin da yake dan ya dan alƙawari yau sai ya saba to wannan bai sa a kira shi yana da sifa na wato abin da ya aikata nifaq amma ba za a kira shi munafiq sai in abin ya lissance shi ya zama sifan shi eh na'am shi kamar inda ake bayanin waɗannan nan mu'awiyya da ali sai aka gabatar da cewa mu'awiyya shi ne eh, ali bin abi talib shi ne fi gaskiya a kai yanzu za mu iya in za mu kafa hujja mu ce kamar hadisi nan na waya amma ta tulo ya ce ma mu kafa hujjar shi akan cewa shi aliyu ya fi amma da gaskiya a kai ya fi ali mu'awiyya eh ina eh, ma ana kafa hujja da wannan hadisin na waya amma ta kutulo alfi'atul bagiya da shi ake kafa hujja a ce to su muawiya su ne albi'atul baqiya an gane ku aliyu kuma ne albi'a al-muhikka amma shi bakayu na muawiya ya kasance bakayu ne na haji. ya yi haji ya yi kuskure an gane yana da ainihin lada daya aliyu ya yi haji ya dace yana da lada biyu eh. Allah shi taimake mu na'am na'am eh eh

tunda ai wannan bai tunda wancan ya san cewa an kai mai da hamsin ba zai yi ba tunda kamar an taimake shi ne ba wani riba ba bane aka samu eh ya yi yaudara da da kyauta ba da kyauta ba gaskiya bai kyauta ba gaskiya shi gaya wanda ya yi can misali idan ya zama nan sun gama magana can kuma tayawa su ba su da wani labari shi labarin ya ji na abin da don daga misali sai zagaya wani wurin ɗayan shagon su tayawa akwai ɗan tsakani sai da yin siya can wurin shi ya san cewa za su yi asara ba shi ya san cewa za a ƙara wannan kuɗin kuma ya je ya siya kaga ya karya da ya sa sun yi asara kuma yana sani da kyauta ba wani zubin ta'ewa an yi san cewa ana tunanin za a yi haka din ne ana tunani ne sai ka ruwa da kuma ka siya sai kuma ka zo ba a samu wannan da ba ga bai ta na wa alaikum salam eh in dai dalilin don bai san kaya wajen wani ko ba da yadda yi ta kama ganin mala awon ana abin da ya kamata a samu ribar dari da hamsin sai aka yarda da riba hamsin hamsin dai kawai dan dai shi don a taimake shi an gane wani hayi to an mai haka ne an daga mai kafa shi kuma da ya zo sai ya raba wani waje sai ya raba shagon shago kuma ba bambanci tsakanin wani shago da wani shago an ce kawai hamsin za a iya bashi kuma inda ya raba sai ka ila yau da shagon wannan amma tun da dai ba shi ne zaune a wajen ba sai ya je ya hamsin ya kai ɗari gagari Thank eh. you. Eh. na kai ne da ya fi suke daga can kamfani kenan idan na ji abu zai daga suna son siye shi da sauri don yin fa'idantu da shi ba zan je siya ba kenan ko koya irin wannan abin da aka mai riban yanzu kana da kasance ka rage mutum hamsin hamsin wanda ba wani riba ka samu ba sai kuma je ɗar karya ka wani waje wanda kana biyan kudin shago kana biyan sada kai kaɗai biyan wannan abu bayan sun kace ba kai kai ta ba ka bashi abin da ya wuce hamsin ya yi daidai kenan a yanzu misali ni an mu gama da wannan in mun gama da wannan sai mu mu amsa duk wani amsa ko daga gaba kai yanzu zaka ji dadi mutum ya ma haka zaka dauke shi a mintacce mutumin da kace mai iya hamsin zan iya siyan ma ban bayar da ka wuce hamsin ba sai zo ya mamaya ya samu yaron ka a wato baka gani kawai sai zo ya kara hamsin sai kuma ka ji labari ai a shagon kare kuma kara hamsin to amma yanzu in an ajiye wannan a gefe misali na ji labarin abubuwan sun za su daga kuma mutane ba su da labari su masu sai da kaya ni ne na ɗan ji labari sama sama haka sai na garzaya na je na siya da yawa wato wannan wannan ai kaga wannan babu shi daban wanda za ka ɗin sun siyan ma ka su su siyan ma da kwanciyar hankalinsu ba su ce ma ga iyakacin abin da za mu siyan ma ba kaka siya kaza a wajen da bai wuce haka rashin ba su labarin da bai yi wucewa ya daga. gaskiya kowa na bincike labari su ma yadda kake bincike suna bincike ba za ka fi su iya sanin cewa za a daga ba shi kasuwanci dan kasuwa kullum cikin bincike yake na farashi ya ji labari insha Allah cewa nan gaba farashin Kano zai daga farashin Lagos zai daga ko kaza kaza saboda haka suna sane wani akwai dalilin da yasa zai siyar ma wani gila yana so ya sauri ya siyar ma ya je siya wani abu ne kuma daban wanda yana da zai samu riba fiye da ko da ya samu matsala a wannan to yi shi ne to kan allahumma wa bihamdika to wai za a nemi taimakon mun insha Allah kuma da ka saba ne saboda haka a taimaka fi sabilillah